Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni sarfi hashin gumel daga nan sashen hausa na murya Amurka zan gabatar. Ƙungiyoyin manoma da ke raya kiwo da noma a yankunan karkara sun gudanar da wani taro a birnin Abuja gabanin babban taron ministocin aikin gona na ƙungiyar ECOWAS. Taron na ƙungiyoyin manoman yankunan karkarar na zuwa ne dab da taron ministocin aikin gona na ƙungiyar raya tattalin arzikin Afirka ta yamma ECOWAS da ke da hedikwata Abuja. Taron da zai gabatar da rahoto ga hedikwatar ECOWAS don yaɗa ayyukan raya tattalin arziki a ƙasashen Afirka ta yamma. Wakilin murya Amurka da ke Abuja, Nasir Adamu El Hikaya, ya samu zanta da shugaban wata ƙungiyar manoma na karkara da ake kira ropa a yankin yammacin Afirka. To ni suna na Banya Shibo, eh, ni eh, aikin noma da kiwo nake yi a ƙasar Niger. Amma ina shugabanci wani ɗakin shawara na mazamnan karkara wanda aka ce ma ROPA. ROPA shine kaman ƙungiya na mazamnan karkara na Afirka ta yamma wadda cibiyanta yana a ah, Wagadugu. ya kunshi kamar ƙasa goma sha biyar na ecowas Rajin Jibo an ba ne aiki na wayar da kan mutane karkashin wannan kungiyar kasuwanci ta Afirka ta ma ECOWAS. Ya wannan shiri yake ne yanzu? E to ka san eh, sai in gode maka kuma in shaida maka ita ECOWAS din a cibiyar ta yana nan Abuja. Za a tare minisori masu kula da harkar noma za a ba su takarda wanda zai nuna cewa tahiyar noma da ciwo da harkar daji tafiyan shi bisa shekara goma shine za a sa hannu bisanta wannan takarda eh, bayan an yi shekara goma ana aiki sai da an ka tsaya an ka yi bincike an ka ga mi yayi kyau menene bai kyau ba menene ya kamata a kawo jara wannan taro an yi shi a wagadugu eh, an yi shi a dakar bayan wannan an ka koma yanzu an ka ce to ka gani mun yi aiki yanzu mu koma ga na biyu to na biyu na shine yanzu za a kawo ministry za a basu yanzu magana da nake ciki akwai masana na kasan ga goma sha biyar da mutane eh, usaid da mutane duka eh, wani fao da wani duka dai mazamnan karkara na, na jihanga duka suna nan za su ga wannan takarda za su kawo ƙarshen gyarawa in an gyara a kai ga ministry in ministori sun duba a kai ga shugabannin ƙasa in su sa hannu shine zai nuna cewa ga ayyuka wadda za a yi cikin shekara biyar in an ƙara biyar a ƙara wata shekara biyar sannan a tsaya a duba cikin wannan takarda mine ne mun kasa na muhimmi muna mun sa eh, cikin takarda noma shine kibiyan arzikin ƙasashenmu kenan bayi ta yiwa a ce za mu tashi ƙasashenmu za su yi ta cikin wahalar noma ko wahalar abinci ko wahalan rashin aiki ko yaran namu waɗanda suna zuwa su je kansu cikin ruwa in ba an ba noma ƙarhi ko ciwo ko kamun ciki na biyu mun ka ce bai yiwa abinda waɗansu ƙasashe ba su yi ba mu mu yi shi mu ce muna hita bai yiwa ka gani ƙasashe waje abinda sun kai sai da sun ka sa ma noma dukiya wadda ya kamata lokacin nan an ka yi abinci da yawa da an kai abinci da yawa sai an ka sarrafa shi da an ka sarrafa shi a lokacin nan an ka samu ma'aikata da yawa to shine zai sa a kori yiwa shine zai sa a kori shi shine zai sa yara su shiga aiki in an yi wannan ya kamata abinci tun da cikin gunduma guda muke ya kamata abincin na yayi ta yawo ka gani bai kamata ba yanzu a ce akwai masara a najeriya a ce a gashi a wani wuri ba abinci gashi nan ko ana iya a kai shi kuma ko a ce nama gashi nan yanzu a niger akwai nama akwai burkina akwai mali sai a ce a nigeria nama sai an kawo shi daga wani wuri bai kamata ba yanzu bai kamata ba mu musulmai a ce kashi daga wani wuri ana kawo mana su sai a ce kai na turai ana kawo mana gehe mai kai babu bai kamata ba bai kamata ba kuma a ce yanzu wadda muke ciki ga arziki muna da petrol shi nan muna da ƙarfi muna da masana ilmi dai gashi nan kara ga wurare inda aka shinkafa ga wurare inda aka yi kiwo sai a zo a ce kullum afirka ba ta da ƙarfi na, ci da ɗiyan bai kamata ba kenan shi yasa mun ka ce shugabanninmu sun ɗauki alkawali a malabo sun ka ce tun, sun ɗauke shi tukuna tun, tun, sun ka ce bisa eh, ɗari za a samu goma bisa harkar noma an ka zo malabo an ka ce haka za a yi to shi muna jira ga kasashe ya kamata wannan eh, goman nan ya kamata a sashi a wannan noma ciwo da harkar kihi shugaban kungiyar manoma ta ropa a yammacin afirka kenan banya jibo a tattauna wasu da wakilin murya amurka nasir adamu alhikaya kan batun hanyoyin da za a ciyar da noma gaba a ƙasashen da ke ƙarƙashin ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma kenan wato ECOWAS. Masu mu ƙarshen shirin namu na yau kenan, sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu a shi El Hikaya da ya taimaka wajen haɗa shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya.